mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai yi duba ne kan illar dafin macizai ga lafiyar bil'adama bayan wasu alkalma da ke sanya Najeriya a sabon kasashen da al'ummarsu suka fi gamuwa da harbi ko kuma saran maciji inda alkalman baya-bayan nan ke cewa a duk mutum dubu ɗari da ke ƙasar a akalla 495 sun taba gamuwa da harbin na maciji wani bincike na daban ya bayyana cewa harbi ko kuma saran maciji kan hadasa asarar rayukan akalla mutum biyu duk shekara a sassan najeriya dr nicholas hamam shine babban likitan asibitin garin katungu a jihar gombe asibiti ɗaya tilo a najeriya da ke jinyar waɗanda maciji ya harba ya kuma bayyana karuwar alkalaman waɗanda ke gamuwa da wannan matsala musamman musamman a tsakanin al'ummar karkara. Harbin maciji dai takan faru ne a wannan gefe ta duniya kasashe masu tasowa a tsakanin mutane wanda suke aikin gona waɗanda suke zama a jeji kamar makiyaya fulani wanda suke da a shanukansu a jeji da kuma akuyoyi da sauransu so yawanci ne tashin lafiya ne wanda ya kwanta akan mutane wadanda ba su suna karkar neman hanyar abinci ne suna neman hanyar abinci suna rura dabbobin sosai su yi karo da wannan dabbali to mutumin da kuma yake noma kuma yake ruwa da hanyar dabbaci tabbatacce mutum ne wanda yake da cikin low socio economic class wato wanda suke masai na rayuwa na kasa kasa sosai wanda garin neman abinci ne sai su yi karo da harka da ita harbi na maciji asibitin nan dai a cikin shekara guda takwas da ya wuce don za mu ce takwas da ya wuce kalla a shekara mukan ga marasa lafiya wanda maciji harbe shi fiye da dubu biyu a shekara in a shekarun baya ma zuwa 2019 2019 kan kai dubu daga 2019 zuwa yanzu dubu biyu yakan fiye kan kai dubu biyu da kamar shekaran da ya wuce dubu biyu da bakwai fiye da dubu biyu da bakwai aka gani a cikin wannan asibiti ne. Galibi masana sun yi amanar cewa macizai sun fi harbin dan adam a wasu sassa na musamman da suka kunshi hannu ko tafin kafa ko kuma kafar mutum. Wakilin mu Ibrahim Malam Goji ya ziyarci asibitin na Kaltingo inda ya kuma zanta da wasu majinyata da ke kwance yanzu haka a asibitin bayan tsarin na maciji ya jiki kuma cikin alhamdulillah sai godiya na na umar ahmad daga taraba na fito ne don je abin nan baya Ido ya same ni na taka shi ban san lokacin da na taka shi ba kawai da kai shi ne kawai sanar na ankara kawai na taka mashi a ban gida ne kun yi gaggawar zuwa wani asibiti ko abin ya dauki lokaci kafin a kawo ka a mun gaggawa domin a can ko shi dire ne ko ana ruwan sama ba ma iya bari ta kona idan a lokacin dayin guda kawo ya kake ji yanzu ai yanzu kan alhamdulillah she godiyan Allah wace irin kulawa kake samu a wannan asibiti eh gaskiya ina samun kulawa daidai da yake je bukata da za a dube ka safiya dire rana she godiyan Allah Allah ƙara sauki amin su ma lafiya suna na dai shefu shagari eh daga Bauchi Allah wannan mashiji dai muna shan zuma ya same ni zuma muke sha ya same ni eh bayan ya harbe ka kuma sai ya kuka bayan ya harbe ni dai daga yana harbe na daga nan sai na kashe shi da na kashe shi daga nan na ce yaran da nake tafiya da su su ɗauko shi mu tafi gida ni daga nan na tafi gida da na iso gida kuma nan da nan na ce to ma iyaye na ce to ni ba abin da ya same ni misali karfe 8 da rabi na dare haka muka kwana washe gari karfe 7 kuma muka tafi garin Bauchi kuma muka nemi mota zuwa ya batun magani kana sai magani ne ko kana samun tallafi daga asibiti ya gaskiya mun samu tallafi sosai daga asibiti ka akwai waɗanda suke cewa idan sun samu irin wannan matsala za su yi amfani da maganin gargajiya kawai a gida ba za su je asibiti ba me shawara ka gare su eh to ni shawara na gaskiya wani maganin gargajiya do gaskiya ba zai yi wani amfani ba ya kamata mutum kawai garza asibiti na shine kawai kanka bayanai sun yi nuni da cewar mace zai sun fi walwala da daddare lura da cewa sun fi son zama a duhu ko kuma wuri marar hayaniya duk da cewa ba a rasa wasu kalilan da kan iya fitowa daga cikin ramu kansu da rana tare da illata jama'a dr nicholas haman ya bayar da shawarwari ga waɗanda suka game da iftila'in nasarar maciji. Idan maciji ya harbe ka ka garsaya ka zo asibiti da wuri-wuri. sannan mukan so mutum kar ya ɗaure wuri din a da lokacin ko ni ma na tunanin cewa maciji ya harbe ka sai ka ɗaure wuri din amma harka na ilimi ya bude mu ido kuma mun gan shi very clearly akan cewa ah, idan ka ɗaure wurin barnan ya fi yawa fiye da baka ɗaure wurin ba kawai abu da muke bukata shine kar mutum ya yi amfani da kafadin ko kuma gaba da macijin ya harbe shi sannan kare taka a ɗauke shi a kawo shi asibiti da wuri-wuri sannan kar mutum ya yi gudu in macicin ya harbe shi don gudu yakan sa jini ya zagaye jikin mutum da wuri to kuma wannan dami tana cikin jini ne sai ta zagaye jikin ka da wuri ta maka barna sannan kuma a wani yamma kuma shine kar mutum ya sallake kwari yawanci saboda in ka lura kyau in kana sallake kwari numfashin ka canjawa yake so yana sa jini ya zagaye jiki da wuri-wuri so situation na flight and fight ne so yawanci mukan ba da shawara mutum a yi kokari a ɗauko shi a kawo mana shi sannan mu zamu in fact a wani lokaci ma mukan ce idan wani abu ya harbe ka wanda kana tunani ko maciji ne ko ba maciji ba ka zo ka zo muna da ah, kayayyakin gwaje-gwaje nan wanda zai gaya mana ko maciji ne ko ba macijin ba. Garin Kaltingo a jihar Gombe guda ne cikin garuruwan Najeriya da suka yi kaurin suna wajen yawaitar macizai da yadda mazauna yankin ke fama da wannan matsala ta yawan harbin macizai sai dai Malam Umar Usman ya ce lamarin ya sauya a yanzu. Muna iya cewa tana nan amma yawanci a ƙauyuka ne amma don cikin ƙwaryen garin Kaltungo a yanzu da wuya ake samun su sai in an je ƙauyuka ko gonaki da sauran haka. Wani magani ne aka samu su suka ɓace? Kawai wani hikima ne da Allah ya bamu na kiwon aladu don aladu suna cinye maciji so shi ne sai aka samu sauki saboda kiwon aladun da ake yi amma wanda suke zuwa gonaki da sauransu kuma kasan shi maciji abinda suke shi ne sukan bi rairayi bi gindin dutse ne in ka je gindin dutse wannan yashin da yake gangarwa daga gindin dutse nan yana to ta wajen rairaye a nan suke yin koyayen su sannan in rana ya yi zafi dan dumin nan sai dan gasa musu kamar kwanci na koi haka to amma eh, wai a samu a cikin gari yana yana wuya shi yasa ga yanzu yawanci in ka je eh, asibitin macizai din nan zaka samu cewa eh, yawanci wanda suke zuwa daga wasu wurare ne amma cikin kwaryan gari yana wahala kuma kamar shi wani asibiti ya taimaka wajen raguwar wannan matsala wannan haka yake saboda ba karamin kokari eh, da jajibcewa ba ne aka yi aka sa aka bar wannan abun wannan asibitin ta zauna a nan garin duk da muhimmancin asibitin jinyar waɗanda macijin ya harba da ke garin na kaltingo binciken da arafai ya gudanar ya nuna asibitin na fama da matsalolin da suka hada da na rashin wadatattun likitoci da kuma wutar lantarki sai dai sanata antoni rubu wakilin yankin na kaltingo Tinubu a Majalisar Dattawan Najeriya kuma mamba a kwamitin lafiya na majalisar ya ce yanzu haka akwai ƙudurin da ke gaban majalisa don bunƙasa asibitin wanda ke matsayin ɗaya tilo da Najeriya ke da shi. Allah ya mana gidan dogon wannan. na senate committee on health ina tabbatar maka daga na muka shiga harka wannan kwamiti yau na sama masu vaccine ya fi 150 vaccine daya ka je ka tambayi kudin ta ni ba zan faɗa da baki na ba vaccine guda ɗaya in maciji ya cije ka maka vaccine ɗaya kudin sa mun na sa musu 150 zan sake sa musu wani 300 ta hanyar kwamiti din nan da da nake yi da nake ciki na ba da bill wanda zan processing a yi institute na venom research venom shine dafin mai ciki eh, yawa za a yi ta anan kaltungo in allah ta na riga na ba da bill din to kaga don wannan santa tana map din duniya gaba daya tana map din world health organization tana map din united nations wannan asibiti na kaltungo ta jima kuma ana ana inganta ta da abun nan ranan team din da sun je su karbo maguna da na sa masu 150 din sun ce mun lallai ba wuta yadda ka faɗa na ce masu za mu yadda za mu yi solar system a wurin in ka je gurin abun tosai za a iya kawo patient fa gashi miciji ya sare shi ko ya sare ta za ta mutu ko zai mutu sai ya ce baya da kuɗin da zai biya biya vaccine din don yana da tsada vaccine din guda daya so muna so mu yi yadda za mu yi wani gidauniya ma yadda zai rika maganta irin wannan situation mutum ya zo yana ji yana gani zai mutu ko za ta mutu a cewa don rashin kuɗi. Jihohin Gombe, Bauchi da Barna da Nasarawa baya ga Taraba da Kebbi da Benue da Oyo suke matsayin kan gaba a wajen yawan fuskantar matsalar harbin maciji a Najeriya. masu kulawa da To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilin mu Ibrahim Malam Goji. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.